يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادعاء وانا مسلاشي متارن البركة masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa na talata Ashirin da biyar ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da da da ɗari arba'in uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da ashirin da shida ga watan hudu shekara na dubu biyu da da ashirin biyu kalandar miladiya domin ci gaba da tasirin mana alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka a da muke tafsirin suratu ali imran kuma wannan shine majalisunmu na goma sha shida a tafsirin wannan sura kuma a yayin da muke tafsirin aya na goma sha hudu mun ce za mu karasa bayani akan wannan aya kafin mu ɗora da fatan allah madaukin sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب نعم ألا مدعوك من سركي أنا زين للناس hubbu shahawat an ƙawata wa mutane san abubuwan sha'awa minan nisa na mata walbanin da 'ya'ya والقناطير المقنطرة دوكيا من يوى من الذهب na zinari wal shiddati da azurfa wal khailil musawwama da doki wadda ake kiwon sa ko dawakai na kiwo ko dawakai wadda ake musu alama wal an'am da dabbobi na gida wal da noma zalika mata'ul hayati duniya wannan fa kayan jin daɗi ne na rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab kuma Allah maɗaukakin sarki a wurinsa ne akwai kyakkyawan makoma an faɗi cewa wannan aya tana gargaɗi ne ga mummanai cewa kada su bari waɗannan ababai na sha'awa na duniya waɗanda su ne sababin karkatan kafarai kada su bari waɗannan abubuwan su ɗauki hankalinsu daga neman lahira daga neman yardan Allah madaukakin sarki sai Allah ya tunatar da mummanai cewa eh waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda Allah ya saka a cikin fitararsu a matsayinsu na mutane duk mutum yana son waɗannan abubuwa yana sha'awan waɗannan abubuwa da Allah madaukakin sarki ya faɗa amma ka ce abubuwa guda shida ko ko in ka raba zinari da azurfa ka ce abubuwa guda bakwai waɗannan abubuwa su ne kamar yadda muka faɗa jiya wato fundamentals na abubuwan da mutum yake sha'awa a rayuwa an fara ambatan mata jiya abinda na shida man za mu kara bayani a kai shine cewa kada wani ya ɗauka cewa waɗannan abubuwan abubuwa ne munana a karan kansu duk waɗannan abubuwan abubuwa ne a karan kansu kyawawa ya danganta da yadda mutum ya yi amfani da su ne idan har mutum ya wuce gona da iri wajen amfani da su to sai su zanto masa fatina su zanto masa sharri to mu ɗauki su ɗaya bayan ɗaya shine ƙarin bayanin da za mu yi mata mata su ne ai iyayenmu ko idan babu mata zuri'a ba za ta ci gaba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta a hadisi yana cewa hubbiba ilayya min dunyakum annisa'u wa tib an kawata min son ko an saka min son mata da turare a wannan duniyar naku haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana son mata yana son tarayya da mata kuma al'amuransa yana saka mata a ciki wannan shi sa qur'ani a wasu lokutan yake fayyacewa musamman inda mata za su ji suka zo suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam suna jin Allah yana ta cewa ya ayyuhal ladina amanu alladhina kaza su banda su ne a cikin al'amuran da aka saukar da innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat har zuwa ƙarshen aya din ana faɗan maza masu aiki kaza da mata masu aiki kaza maza masu aiki kaza da mata masu aiki kaza kamar yadda maza halittan Allah ne Allah yana son su haka ma mata halittan Allah ne Allah maɗaukakin sarki yana son su don haka mata asalinsu ba sharri ba ne su a abokanan zama ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya saka musu suna yayin da ya halicci annabi adam ya ce wa khalaqa minha zawjaha kuma daga wannan ran ya halicci abokiyar zamanta azzauj shine abokin zama abin da yake mayar da ɗaya biyu kuma Allah madaukin sarki ya ce ya halicci mata ne domin su zanto abokan zama waɗanda namiji zai samu sukuni da nutsuwa tare da su ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون yana daga cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki da ya halitta muku daga irin jinsinku mata domin ku samu nutsuwa tattare da su namiji yana cika da mace mace tana cika ita ma da namiji wato in ɗai yana yanayin da ba ɗai kusa da shi to akwai wata bukata ta su ta ɗabi'a wadda ba zai iya gamsar da kansa da wannan eh, wannan bukatar ba dole shi ya samu mace hakanan mata su ne iyayen annabawa kuma annabawa sun wasici da a kyautata ma iyaye Allah madaukakin sarki a wurare da dama da yake faɗin a kyautata ma iyaye sai ya ƙara tafsili kuma ya keɓe iyaye mata da nasu kulawan wasaina insana bi walidaihi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara bayan ya gamin cewa mun yi wa mutum wasici da ya kyautata ma iyayensa guda biyu sai kuma magana akan uwa cewa mahaifiyarsa ta ɗauke shi cikin yanayi na wahala haka ta ɗau cikin nan ta riƙe shi wata tara da ta zo sauke cikin ma haka cikin wahala hmm? amalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha sannan dan Allah ya nuna maka cewa ta cancanci tausayi cewa wa hamluhu wa fisaluhu na shahra zangon da take yi ta sha wannan wahala na kula da ɗa daga ɗaukan cikinsa har izuwa ya shi watanni talatin tana abu guda wannan yana nuna cewa lallai ta cancanci kyautatawa to mahaifiya fa mace ce to ka ce mace sharri ne sai dai kasancewar rayya ɗa namiji yana ta'allakuwa sosai da ya mace to ya fi saurin kauce ma hanya a dalilin mace ta yadda yakan wuce gona da iri wajen alaƙa da mace a madadin ya tsaya a alaƙa ta halal sai ya ƙetare ya je yana nemar alaƙa ta haram kamar mutumin da yana da mata kuma ya je yana bin mata a waje. ko bai da auren bai yi haƙuri ba bai yi auren ba yaje na bin mata a waje ko kuma saboda tsananin soyayyarsa da matansa ya zanto yana fifita ta akan uwansa. Hmm? ko kuma saboda tsananin soyayyarsa da matansa ya zanto yana danne haƙƙin wata daga cikin matansa saboda guda ko ya zanto yana danne haƙƙin 'ya'yansa Hmm? a dalilin wata mata da yake so tana iya yiwa don bai son uwarsu kamar yadda yake son wacce nan ko uwarsu ba ta nan ko sun rabu ko ta mutu sai ya zanto tsananin alakarsa da wacce yake so ɗin ta mantar da shi haƙƙinsa dangane da 'ya'yansa wanda wannan kuma abu ne wanda yake faruwa ga mutum gashi da dukiya amma 'ya'yansa tana cikin talauci saboda babu uwarsu ko uwarsu ita ce bora a gidan wannan shi ake kira fitinar mata ko saboda mace mutum ya je ya saba ma Allah madaukakin sarki yana da wata amana a hannunsa na dukiyar jama'a amma domin ya gamsar da wannan matar sai ya kwashe wannan dukiyar ya almubazzaranci da shi ya kashe yadda ita take so hakanan kuna ganin yadda a harkokinmu na siyasa na yau da kullum mata suke suna da wato ainihin tsananin ƙarfi ta yadda suke hauhawa a kan mazajensu su zanto mazajen ba su iya taɓaka komai su sake musu sai yadda suka ga dama to wannan shine fitinar mata wannan shi ne abun suka ba wai su kansu ba ina fatan mun gane saboda kamar yadda ake samun mata waɗanda suke sa mutum ya kangare kuma ana samun mata waɗanda suke zanto dalili na shiriyar mutum ana samun mata masu taimakawa mazajensu basa kan tsayuwa akan tafarki in maka ɗauki misalin na na khadija radiyallahu anha ku ga yadda ta taimaka ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun daga farkon lamaransa da ya fara ga mala'ika ya tsorata wanda ya fara kwantar masa da hankali mace ce ita ce sai ila khadija radiyallahu anha sannan ma bayan ya dawo haƙƙicinsa ta ɗauke shi ta ce bari ta kai shi wajen wani wanda yake da masaniya akan irin wannan abin da ya gani ta neman mata mafita sannan ita ta fara yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsananin girmamata yana jinjina mata har bayan rayuwanta yana girmama ƙawayenta yana kai musu saƙo na girmamawa yana ba su wato ainihin kyauta idan ya yi abinci a gidansa ko ya samu wani kyauta yakan raba ya ce a kai ma ƙawayen khadija saboda mai kyakkyawan zama har lokacin da sun shi ya ɗauki sai da aisha radiyallahu anha take cewa ka siya yawan ambatan wannan matan ai tsohuwa ce wacce ta riga ta tafi Allah kuma ya canza ma da wanda ya fi wacce ta fita annabi ya fi shi yace wallahi Allah bai canza min da wanda ya fita ba ta yi imani da ni lokacin da mutane suka kafirce min ta gaskata ni lokacin da mutane suka karyata ni ta taimaka min da dukiyanta a lokacin da mutane sun hana ni dukiyansu sannan Allah ya wadata ni da ‘ya'ya ta hanyar ya hana ni ‘ya'yan sauran mata saboda haka Allah bai bani wacce ta fita ba wato ina so in faɗa muku ne cewa mata kada mu kalle su a matsayin shaidanu shaidan yana amfani da su tabbas amma su ba shaidanu ba ne mutane ne mun gane ko sai dai fitinar su ne tana da tsanani akan namiji saboda yadda Allah ya sanya son mata a wato ainihin zukatan maza shi yasa ma jiya muka ce saboda babu abin da ɗara miji yake ta'allaƙuwa da shi sama da mace shi yasa Allah ya fara ambatan mata ɗin to idan har mutum ya tsaya tsayin daka bai kauce ba wajen mu'amalansa da mata to za su zanto masa alheri ne shi ya sa ma har a gidan aljanna abinda Allah ya fi wato ainihin faɗa na ni'imomi a gidan aljanna daga jannatin tajri min tahtiha al-anhar sai sai lahum fiha azwajun mutahara kun ga mata yan aljanna ne idan da shaidanu ne su mai zai kai su aljanna za da kamar kokarin gyara abin da muke ganin cewa mata kawai a gaba ɗayansu a shararai ne wannan kuskure ne akwai a shararai a mata kamar yadda akwai a maza kuma a kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana umarni da manimi tsarin Allah daga fitinan mata saboda tsarni wannan ta'allakuwa din da babu abin da yake sa namiji ya zame da wuri kamar fitinan mata wannan kenan saboda haka idan an ce abu shahawa ne ana abin da ake sha'awarsa baya nufin cewa mummuna abu ne gaba ɗayansa don haka duk waɗannan abubuwan da aka ambata babu wanda yake mummuna ne a zatinsa sai dai ya danganta da yadda kai zaka mu'amalance shi sana abu na biyu su ne 'ya'ya kun ga 'ya'ya su ma dai kamar mata ne mata su suke haifar da 'ya'ya kuma da matan da 'ya'yan ake samun wanzuwan ɗan adam a bayan ƙasa wannan shi ya sa ‘ya'ya kamala ne Maɗan adam duk mutumin da Allah bai wadata shi da 'ya'ya ba za ku ga a ɗabi'ance ya shiga cikin damuwa sha'an mace ke ko namiji kuma duk matsayinsa a addini wannan shi yasa za ku ga annabawa suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya wadata su da 'ya'ya kuma Allah yana goranta wa mutane cewa ya azarta su da 'ya'ya ba ma 'ya'ya ba har da jikoki Hmm? yana faɗa mana cewa wannan ni'ima ce da ya mana da ya dace mu gode masa a kai wallahu khalaqa lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hasada wa razaqakum min at-tayyibat Allah madaukakin sarki shine wanda ya sanya muku matan ku irin ku daga gare ku jinsin ku Allah ya halitta muku matan ku sannan daga cikin matan kuma ya ba ku ‘ya'ya daga ‘ya'yan ya ba ku jikoki lillahi mulku samawa ce wal ardu yakhluqu ma yasha habu liman yasha'u inatan wa ya habu liman yasha'u dhukur Allah maɗaukin sarki shi ke da mulkin sammai da ƙasa yana bayar da kyauta na ‘ya'yan mata ga wanda ya ga dama wanda ya ga dama kuma ya bashi kyautan ‘ya'ya maza aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa ko kuma ya garwaya musu maza da mata wa yaj'alu man a aqima kuma wanda ya ga dama sai ya bar shi bakarara din wannan ikon Allah ne ba yadda ka iya sai dai ka gan shi haka abinda muke faɗa Allah ya kira ‘ya'ya baiwa daga gare shi shi sa annabawa suke roƙon wannan baiwa hmm? annabi ibrahim yana addu'a rabbi habli min salihin ya Allah ka yi min baiwan ‘ya'ya daga cikin salihai hmm? wannan shine abin da annabi zakariya iznala rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin cewa ya Allah karka bar ni ni kadai tilo ba ni da ‘ya'ya ya Allah kai ne mafi alherin masu <laughs> gado ya Allah ka sa ni ma in samu wanda zai gaje ni hmm? habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami du'a haka annabi zakariya yayi wannan addu'a haka nan Allah madaukakin sarki yake cewa ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية للي ممك أيكو من أيكو من زني جبانك kuma mun sanya musu abokanan zama matan kenan da kuma zuriya da zuriya wato ‘ya'ya Allah yana yawa waɗannan a matsayin ni'ima ni'ima saboda haka ‘ya'ya ni'ima ne to amma su ma ya danganta da yadda aka tarbiyyance su ya danganta kuma da irin ƙaddarar da Allah ya saka wa mutum a cikin 'ya'ya da haka su ma ana samun na ƙwarai a ciki kuma ana samun na banza wannan shi ya sa su ma suka zanto fitina wato jarrabawa innama amwalukum wa auladukum fitna shi yasa ake samun 'ya'ya na ƙwarai, wanda shi sa in za ka yi addu'a kar ka yi addu'a a baka 'ya'ya kawai kai addu'a a baka ƴaƴa na kwarai kamar da muka ji annabi Ibrahim ya ce habli min as-salihin muka ji annabi Zakariya ya ce habli min ladunka zurriyatan tayyiba a roki ƴaƴa na kwarai Qur'ani ya ba mu labari na ƴaƴan kwarai da kuma ƴaƴa waɗanda suke na banza annabi Ibrahim ya kasance ɗa na kwarai ga mahaifinsa yayin da mahaifin ya fahimci cewa mahaifin yana cikin hali na bata ya yi ƙoƙarin ya jawo shi izuwa ga shirya yana ta cewa ya abati ya abati ya abati ya kai babana ya kai babana hakanan Allah a cikin suratul ahqaf ya ba mu labarin 'ya'ya iri biyu ne akwai na ƙwarai su ne waɗanda suke yin addu'a ma ma iyayensu حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي الدعاء ما إيه يا إنسان هكذا نقع شما سامو النبي سليمان قال الله يبامو لباري الآن شما من الدعاء ما إيه يا إنسان ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين سنن سيطان بيو وندي كي ممونا شيني ود بي جم مغنغنن إيا أنسا كودا وأزيس كي مسد إيماني فالذي قال لوالديه أفل لكما أتعباني أن أخرج وقد قالت القرون من قبل وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا illa asatirul awwalin wannan munanan yara kenan dan da iyayen shi za su na kiransa zuwa gaskiya zuwa imani da Allah da ranar lahira ce kuna ta mun <clears throat> narko da tsoratar da ni cewa wa na mutu za a tayar da ni gashi mutane da yawa sun mutu har yanzu ban ga wanda ya dawo ba <clears throat> generations da yawa sun tafi ni ban ga wanda ya dawo ba hmm? kuma har bakar magana yake gaya musu uffin kuma, tir waye ɗaya cewa iyayen fitar bayan Allah ya umarni kada mutum ya yarda ya yi wannan ɗin to ana samun haka na. kuma ku tuna daga cikin sadaka jariya daga cikin abubuwan da suke gudana wa mutum su jawo masa alheri har bayan mutuwansa akwai 'ya'ya amma wani irin 'ya'ya 'ya'yan kwarai Hmm? waladin salihin yad'u lahu in mutum ya ba ɗa nagari wanda yake masa addu'a to Allah maɗaukakin sarki zai ci gaba da rubuta masa lada ya mutu amma aiki shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum zai ga a aljanna ana ƙara masa matsayi sai ce ya Allah ban san menene dalilin wannan ba sai ce ai da kabari ne a duniya yake maka addu'a wannan shi yake jawo maka ƙarin matsayi to kaga kenan sha'awa ɗa abin sha'awa ne kaga kasancewar sha'awa ya zanto shari? ya zanto shari ba ko saboda haka abu ne da annabawa ke ke addu'a Allah ya ba su kuma Allah ya gaya mana mutanen kwarai masu jin tsoron Allah suna addu'a ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين imama anan za ku ga Allah ya ce albanin jiya mun faɗi cewa me yasa Allah ya faɗi annisa kawai alhali su ma mata an saka musu karkata da sha'awan maza sai muka ce saboda su mailin maza zuwa ga matan ya fi fitowa fili kuma namiji bai gajiya da mace mace akwai lokacin da suke gajiya da namiji so to a nan ma sai Allah ya ce albanin albanin ai jami na ibn ibn kuma ɗa namiji kenan to kenan ana nufin ‘ya'yan maza ne su ne sha'awar da aka saka son su a zukatan mutane banda ‘ya'yan mata? A'a, shi ma saboda wannan ɗin ya fi fitowa fili ne. son yaran maza ya fi fitowa fili a mutane wanda har ya kai Allah Maɗaukin sarki yana gargaɗi ma mutane kada su fifice 'ya'yansu maza akan 'ya'yan mata kada idan an musu albashir cewa an haifa musu 'ya'yan mata ne su yi fushi ko su shiga cikin bakin ciki wanda wannan jahiliyar har yanzu akwai ta a cikin mutane yana ganin in an bashi ɗa namiji to ya samu asad ya samu jari amma in an ba bashi amace to an ba shi liability wato an ba shi nauyi saboda hidimar amace na ganin ya fi yawa a kan hidimar ɗa namiji sannan duk abinda kai maɗa namiji yana nan dai tare da kai amma ya mace da ta kai wani manzili kuma za ta tafi wani waje shi kenan duk wani abu nata ya koma gidan mijinta wannan yana daga cikin abin da yake ta ta'allakwa na iyaye da 'ya'yansu mata ɗin bai kai ta'allakuwa nasu da 'ya'yansu maza ɗin ba wannan shi sama a wurare da dama ko a da dama za ka ga iyaye sun fi kula su bayar da tarbiyya ma 'ya'yansu su yi tanadinsu su amfani kansa a rayuwa suna ganin in sun kai munzirin da su ba za su iya ba yayansu mazan ne za su ɗauki nauyinsu yayansu matan kuma suna gidan mazajensu almuhim muhim, abin da ya fi fitowa fili shi ne wannan Abin da ya fi fitowa fili shi ne cewa matan eh, eh, yaran maza iyaye sun fi allakowa da su amma baya nufin cewa baya nufin cewa su ‘ya'yan matan ma ba a so su mun gane ko waɗansu ma za ka samu sun fi ta'allakuwa da ‘ya'yansu mata akan ‘ya'yansu maza sun fi ƙaunan ‘ya'yansu mata akan ‘ya'yansu maza duk wani abu shawara da menene za ga waɗansu sun fi ma da 'ya'yansu mata akan 'ya'yansu maza amma general abon malamai suka ce shi ya sa Allah maɗaukin sarki ya faɗi albanin ana amma ai ya faɗa mana a wurare da dama inda yake faɗan al'aulad yayin da yake magana da fitina innama amwalukum wa auladukum in an ce aulad kun ga ya game maza da mata kamar yadda yace yusikumullahu fi auladikum sannan sai fassara yace lizzakari mislu hazil unsayin sannan ya faɗi maza da mata sun an ce walad a larabci to ya shafi mace ko namiji amma an ce iban to namiji kenan kamar yadda aka ce in an ce zakar namiji kenan ko an ce unsa mace kenan to abinda muke karin bayani dai anan ya'ya ba sharri bane sai dai akwai na kirki akwai na banza a cikinsu Allah maɗaukin sarki kuma ya yi wasu da a kula da su da zanto mutanen kirki da sai abu na uku da Allah ya faɗa shine dukiya na zinari da azurfa shi ma wannan ba su kansu ake yi ba a wannan aya baya nufin cewa dukiya abun gudu ne akwai mutanen da sun ɗauka zuhudu ne ka zauna a cikin talauci kada ka samu kuɗi duk abin da ka samu kawai ka yi ƙoƙarin rabuwa da shi kada ya kwana tare da kai akwai wanda suke fahimtar wannan shine zudu na kan an ga mutum cikin kaya dukun-dukun ko bai sa kaya mai kyau ko kullum riga iri guda ko riga ɗai sai a ce wannan ai zahidi ne wannan ai mai gudun duniya ne to wannan ba shine gudun duniya a musulunci ba gudun duniya shine ya zanto baka saka dukiya a zuciyarka ta yadda za ka bautata ma dukiyar ba ta yadda dukiyar za ta hana ka ibadar Allah maɗaukacin sarki ta yadda dukiyar za ta sa ka zanto marowaci ko mai girman kai ba control in dukiyar ta yadda ba za ta hana ka biyayya ma Allah ba ba za ta sa ka saɓon Allah ba wannan control shi ne zuhudu amma bai da alaka da irin tufafin da da kake sa bai da alaka da irin gida da kake bai da alaka da irin abin hawa da kake hau matukar babu almubazzaranci a ciki to abin da muke faɗa a nan ƙarin bayani shine cewa dukiya fa abu ne da musulunci yake so musulunci yana son ɗaiɗaikunmu mu zanto mawadata kamar yadda yana so a matsayin wani al'umma zanto al'umma wacce take da dukiya take da arziki mai zai tabbatar muku da wannan mu duba rukunan musulunci ai kowa yana son in so samu ne ya cika rukunan musulunci gaba ɗaya ko ba su ne guda biyar ɗin nan ba kalmar shahada wannan duk musulmi yana yi daman baka zama musulmi sai kana da kalmar shahada na biyu mai nene? sallah <clears throat> wannan shi ma ana yin sa a kowane ne ko na uku mai nene? zakka wa yake yin zakka na'am mai kudi karamin kudi ko mai yawa shin kowane musulmi yana burin ya cika rukunin musulunci zai yi ya cika rukunin zakka bai zama mai kudi ba ashe musulunci na son kudi kenan ashe musulunci na son ai kudi kenan hmm? sai na hudu shine mai azumi ana yana bukatar lafiya ne kawai ko ba sai mai kuɗi ba na biyar fa aikin haji idan ba a garin makka kake ba idan za ka yi haji kana bukatar kuɗi ko babu yanzu kana najeriya ya za ka tafi aikin haji bana an ce abin zai kai miliyan biyu da kusan rabi kudin aikin haji naira miliyan biyu da kusan rabi ba ma tabbaci tana iya ya haka tana iya ya haka to don Allah wa yake yi wa zai iya yin wannan mai kudi ko ashe musulunci yana son musulmi su zanto mai masu kudi saboda Allah yana son kowa ya cika wannan ko shi yasa ya ce rukunni ne a matsayinsa na rukunni to ai yana da kyau kowa ya yi ƙoƙari ya yi ya cika shara'in rukunin domin ya tafi ko to kun ga rukunai guda biyu na musulunci an ɗora su akan dukiya kuma dukiyan ba ƙananan dukiya ba jama'a hmm? irin wannan da Allah ke cewa alkanatir almukantara hmm? dukiya ninkin ba ninkin mai yawa to <clears throat> wannan kenan sannan na biyu jama'a mun sha faɗa a nan duk inda Allah yake siffanta mummune a alkur'ani daga bakara har nashi yana faɗan ciyarwa hmm? kamar yadda a wannan ayoyin ma za mu ji Allah ya faɗi masu tsoronsa kuma ya faɗi siffofinsu a ciki akwai ciyarwa da mai ake ciyarwa jama da dukiya ko? sau in ba ka da shi in ba ka da dukiya ya za ka ciyar to ɗaya daga cikin siffan mummanai kenan masu cin tsoron Allah suna wato ainihin bayarwa a koyaushe suna cikin bayarwa jama'a menene abin da aka fi na aikin alheri a watan ramadan banda azumi da salloli menene ciyarwa yaya za a yi a yi sai da sai da dukiya ko shi yasa ake tanadin dukiya don a samu a yi alheri a wannan wata na alheri to in haka ne za mu iya ce dukiya sharri ne kai jama'a kun ga dukiya a karan kanta ba shari ne, sha'awa ce kowa yana so Allah ma da kansa ya kira ta alkhairi wa innahu li hubbil khairi la shadid malaman tafsiri tun daga sahabbai suna fassara alkhairi anan cewa dukiya har ma ana saka shi a cikin abinda malaman cikin ijma'i wajen tafsirinsa cewa alkhair anan da ijma'in malaman tafsiri yana nufin dukiya Allah yana cewa mutum mai tsananin san dukiya ne shi ne ana ai Allah ya kawata masa a cikin halittarsa son dukiya hmm? akwai wanda zai da'awar cewa shi bai san dukiya idan bai samu ba ko yawa to haka nan dukiyar ma yakan iya zanto sababi na halaka saboda so da dama mutum in ya ga yana da dukiya to sai ji fashi yanzu ya wadatu sai abin da ya ga dama zai yi hmm? kalla innal insana la yatgha a dalilin me an ra'ahu staghna Allah ya tsawata ya ce mutum yana lallai yana ɗagawa shishigi da wuce gona da iri ba wai ma mutum ba ma yana wuce gona da iri har ma Allah mai an ra'ahu staghna in ya ga kansa kamar shi yanzu ya wadatu bai buƙatar kuma ya roƙi Allah ba shi dukiya ya riga ya samu sai fara tunanin ai dabarar ta ce hmm? kamar yadda ƙaruna yake ta tinƙaho innama utituhu ala ilmin indi cewa ai sanin dabarun tattalin arziki ne da yake da shi ya janyo ya samu wannan dukiya ta shi kai ma ka je ka nemi naka to kun ga wannan tsagawa kenan kusan daga mata sai dukiya wajen saurin kawar da mutum daga tafarki kai ne kuna tare da mutum abokinka ne bacci yake raba ku da shi lokacin da ya zo ya samu kuɗi sallama ma sai ka yi masa ya maka wani irin kallo wani ma hannu wannan a sha hannu da annabi ya ce in musulmi da musulmi suka haɗu da juna suka sha hannu hmm? za a kankare musu zunubansu kafin su rabu kafin su ci ɗaya da hannunsa a ɗaya amma wani kana ba shi wannan saboda ya zama mai kuɗi yanzu yana ganin ya yi hannu da talaka kar talauci ya shafe shi ba zai baka hannu ba sai dai kawai ku zo gaita a banna kamar ana zamanin corona da ana gaisa to ana samu wannan dukiya ta kan sa su wannan ɗagawa ɗin amma kuma akwai waɗanda dukiyan kan sa su su ƙara natsuwa su ƙanƙan da kai ma Allah madaukakin sarki akwai sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa wanda mawadata ne musamman irin su sayyidina Abubakar mawadaci ne irin su sayyidina Usman radiyallahu anhu mawadaci ne wanda ya sayi aljanna da dukiyansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye zai sayi bi'ruruma wa lahu aljanna waye wanda zai saya a rijiyar roma don musulmi suna shan ruwa kyauta sai na usman ya ce ni ya rasulallah ya ɗauka ya saya annabi ya masa albishir da aljanna shi ba sau ɗaya aka mashi albishir da aljanna ba sau da yawa lokacin da za a tafi yaƙi jaishal usra yaƙin tabuka akwai ƙarancin dawakai da kayayyakin yaƙi shi ya ɗauki nauyi jihar jahaza jaish al'usura to akwai su suna nan da yawa waɗanda suke mawadata ne cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi amfani da dukiyarsu wanda har yanzu muna ganin ire-iren waɗannan mutum zai saka miliyoyin kuɗi ya gina masallaci zai saka miliyoyin kuɗi ya sayi abinci tirela ce aje a rabawa matalauta hmm? kaga wannan dukiyarsa mai tazanto masa alheri mutanen da kowane shekara suna kokarin su tafi aikin hajji ko su tafi umara hmm? zakka mutanen da suke zakka wannan munasaba ya rashe mu jinjina ma sarkin lafiya na kokarin da yi na kafa kwamitin zakka da wakafi kuma ya sa mata shugaba wanda yake tsayayye wanda an masa shaida ba a ciwa-ciwa da shi ba a cin amana na al'umma tattare da shi kwanaki an yi taro na kaddamar da wannan kwamiti ɗin an raba abin da aka tara matalakawa jiya ma an yi irin wannan a nan garin a kofin fada an samu bayan Allah da suka kai zakkansu ma wannan kwamiti ɗin waɗansu sun kai zakkan kuɗi waɗansu sun kai zakkan kayan gona abinci kuma an raba wa mutane yana jin an yi kaso wajen casa'in da wani abu mutane casa'in da wani abu sun amfana da wannan ɗin to mutane ne ma suka bayar ban san adadin mutanen da dai suka bayar ɗin ba amma inda kowa zai zai bayar cikin wanda Allah ya wadata su a wannan garan to kuna ganin talakawa nawa za su amfana yanzu waɗannan da suka samu wannan tana iya har zuwa ƙasar Ramadan ba ta buƙatar abinci an ba su abinci wanda zai ishe su na tsawon kwanaki sannan an ba su kuɗi wanda na samu labari an ba su dubu hudu hudu an san ko dukansu haka ne ko na waɗansu ya fi na waɗansu ba to kaga waɗanda suka yi wannan aikin dukiya ta zanto mai a wurinsu alheri to amma akwai fa wanda kuma su dukiya tana zanto fitina ne a gare su tana zanto sharri a gare su akwai wanda yana da dukiya gidan giya zai je buɗe gidan giya akwai wanda yake da dukiya night club zai je bude, inda maza da mata za ta taru ana fitsara ana rawa ana wato ainihin abin da bai dace ba wani yana da kuɗi ƙungiyar 'yan banga 'yan bangan siyasa zai kafa waɗanda zai na amfani da su su je su yi ta'addanci ma duk wanda yake hamayya da shi a siyasa ya ba su kayan maye kayan barasa sha don lokacin da suka tambaye shi kudi na wannan zai ba su tana iya bai ba su abinci ma sun ci ba ko abinci da yawa da ce su ba amma zai ba su kayan maye ya ba su makamai haka sun zamanto masu gadin sa sai inda ya ce musu su yi wannan dukiya mai ta zanto masa to haka akwai cikin mutane wannan ɗin saboda haka ya danganta da yadda kai amfani da dukiya sawan dukiyar nan na azhab ne ko alfibba zinari ko azurfa sannan alkhairul musawwama ya zo ma a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkhair wato dawakai iri uku ne akwai dawakai waɗanda ake amfani da su don yaƙi fi sabilillah waɗannan duk wanda ya sayi doki domin ya yi tanadinsa ya bayar da shi a tafi yaƙi fi sabilillah a tafi jihadi to wannan ciwon doki alheri ne a gare shi akwai kuma wanda shi yana aje su ne domin nuna isa da cika da batsewa da mulki a gidan duniya akwai masu yin wannan ko to su kuma wannan laifi suke samu na wannan abin da suke yi akwai wanda kuma suna ajewa don sha'awa ba don su alfahari ba ba kuma domin shi wani aiki na alheri ba kawai dai inda aka faɗa nan suna daidai sha'awa don haka suke ajewa kun ga wannan ba za su haifar masa da lada ba kamar yadda ba za su haifar masa da zunubi ba to kun ga mutum ya yi amfani da su da wannan don alfahari kaga shi ma alkai dukiya ne ko yana iya zanto alheri yana iya zanto a sharri ga mutum hakanan a awaki ko dabbobi al'an'am Allah madaukin sarki ya faɗi cewa abubuwa ne na nema wal an'ama khalaqaha lakum fiha jif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqi al-anfus Allah ya ce waɗannan dabbobi wanda mun faɗi nau'ukan su jiya ko tun daga kan raƙumi zuwa ga shanu zuwa ga awaki awaki jami'in mai kenan jami'in akuya ko mai ne sunan namijin akuya bunsuru sannan sai tumaki mai ne namijin tunkiya rago ko yawa to waɗannan asnaf guda hudu don? su ne su ne al'an'am kowanne da namijinsa da matansa su ne tamaniyata azwajin min al-ba'in isnaini wa min al-ma'aj isnaini wa min al-ibil isnaini wa min al-bakari isnaini waɗannan asafin guda hudu su ne al'an'am to Allah ya ce ya halitta mana waɗannan ne domin jin daɗi sannan ya faɗa mana irin nau'uka na jin daɗi da muke yi da su lakum fiha dif'un ana jin dumi da su ga mutanen da suke tafiya a jeji suna tafiya da waɗannan dabbobi suka ratsa a jikinsu su ji su ji dumi idan sanyi ya dame su sannan ya banna akwai kuma amfanunnuka da dama sai bar abun abu dai anan lakum fiha dif'un wa manafi' wa min hata kulun kuma su ne ai dabbobin da muke ci ko su ne naman sannan ya ce walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun ai ana kallon su ana jin daɗi hmm? idan har za a yi tafiya ku ga yadda in fulani suna ƙaura wanda suke ɗaukan waɗannan ɗin eh, suna tafiya da su gwanin ban sha'awa ana su ana ana jin daɗi haka nan ma Suma idan suna zaune kana da dabbobi wani lokacin za ka kawai ka je ka kalle su kawai za ka kana jin daɗi shi ne lakum fiya jamalun ina turihun wa ina a lokacin da kuke zaman gida da a lokacin da ma kuke fita da su a ƙaura ko kuma kuke zuwa da su kiwo sannan kuna ɗora musu kayayyakinku akwai hmm? sha gani in za a yi ƙaura haka nan suna ɗaura musu kawakinsu kuma ana hawan su ma a yi tafiya hmm? irin su raƙon ma suna hawa raƙumi su tafi ko ina kuma da kayayyakinsu da waye in za su yi ƙaura ko za su yi tafiya ko za su abin nan ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس كما أدى سوء أكي أمباني مثلا هنيو ينسادروا لسوء أكي ينتفيع za su ɗauke ku da kayanku ku yi tafiya mai nisa irin tafiyar da ku inda a ƙafanku ne ba za ku iya ba sai kun wahala sosai to duka waɗannan amfani ne a wato ainihin dabbobi to mutumin da zai kiwon dabbobinsa domin ya ciyar domin ya samu dukiya in ya bukata ya ci wannan mai suka zama masa alheri ko amma wanda zai amfani da su ya je gonan mutane ya ci musu dabbobinsu ya yi wani irin amfani da su ya yi haramun da su ko kaga ba su zanto alheri a gare shi ba to su ma dai haka ne haka nan alharf shi ma gonaki da duk wani abin da mutum zai shuka a bayan ƙasa to su ma wannan na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a yi noma har ya kai yana cewa da kiyama za ta tsaya ma ɗayanku yana da abin da zai shuka to yi ƙoƙari ya shuka kafin kiyama ta tsaya domin nuna amfanin noma yana cewa babu wani mutumin da zai dasa wani abu a ƙasa ko ya shuka wani shuki ko wani itace wannan ya tsoro wani mutum ya zo ya amfana da shi in ma ya ci ko ya zauna a ƙarƙashin ya sha inuwa face sai Allah ya ba shi ladan wannan wancan daga na baya da na wuce ciwo na dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu annabi wanda bai ciwo ba ai sana'a ce ta annabawa aka ce har kai ya rasu ya ce kwarai har ni wanda sun karanta sira annabi an su san yayi kiyo ko yawa yace na kasance ina yi ala cewa ana dan ana biyan sa yana kiyo ne na haya to annabawa sun yi sun yi kiyo to kaga da kiyo da noma waɗannan mun ce manya-manyan ababen sha'awa ne na adam banda su ma akwai waɗansu to kada wani ya ɗauka cewa waɗannan munanan abubuwa ne abubuwa ne wanda zatinsu ba munana ba ne amma ana iya kyakkyawan amfani da su ko a yi mummunan amfani da su shi ne Allah ya dunkule ce zalika waɗannan jinsi na sha'awa guda bakwai ko guda shida idan ka haɗa azahab wal fidda a matsayin dukiya kawai su ne in ji Allah mata'ul hayati duniya ina aka ce mata' su wato kayan jin daɗi malamai suna sha duk inda ƙur'ani ya ce mata yana nufin jin daɗi wanda yake da zango wato na nan kusa ai duniyar gaba ɗayanta ma Allah ya kira ta mata wato ba daɗewa take yi ba gaba ɗayanta ma ba daɗewa za ta yi ba ballantana kuma rayuwan ɗaiɗaikunmu a ciki mata'in abin jin daɗi ne to anan shi ne gargaɗin yake zuwa ku yi amfani da wannan ku ji daɗin duniya Gulman harrama zinata Allahi lati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq waye wanda ya haramta wa mutane kawa na Allah maɗaukakin sarki wanda ya fitar da su domin mutane da daɗaɗɗen arziki to su ne wannan aimata alhayatun duniya ɗin Allah bai haramta su mai amfani da su ba ha abinda Allah ya haramta alfahasha kul inna ma harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batan a ɗauki wannan a saba ma Allah da su su ne abinda Allah ya haramta to duk da an halatta muku ku nemi wannan ku biya bukatunku to amma kada ku yi su ta yadda za su shagaltar da ku wajen neman daɗin lahira shi yasa Allah ya ce wallahu indahu husnul ma'ab Allah maɗaukakin sarki shi yana da kyakkyawan makoma wato a wurinsa duk inda Allah yake magana sai ya ce hu a wurinsa ko ya ce inda rabbihim ko ya ce inda Allahi to yana nuna cewa abu ne mai mahimmanci to akwai abin da ya fi wannan daɗi a wurin Allah akwai makomar da ta fi wannan kyau a wurin Allah maɗaukakin sarki to kuma shi ne Allah ya yi bayani ɗan na abubuwan da Allah ya tanadar a lahira waɗanda suka fi wannan kyau waɗannan a duniya yana ba wa mutane gaba ɗayansu shi yasa ya ce na linnasi amma na lahira ɗin ba mutane gaba ɗaya suke samu ba kyakkyawa ɗin sai mutanen da suka siffantu da waɗansu siffofi da Allah ya ambata ana karanta mana ayar in ya so gobe ba shi gaba قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار waɗannan su ne wadda Allah ya musu tanadin abin da ya fi wadda muka sani muka san daɗinsu ya tanada musu abubuwa da suka fi kyau kuma ya ambace su su ɗin abubuwan da kuma su waɗanda za su mori abubuwan a gobe alkiyama Allah ya samu a cikinsu gobe insha Allah za mu fassara waɗannan ayoyi mu ji abinda Allah ya tanada wanda ya fi duniya da abin da ke cikinta alheri kuma da mutanen da aka yi musu wannan tanadi da fatan Allah ya sa cikin su abin da muka faɗa yanzu ne zai falla ce daga Allah na rabuwa sai da dama inda muke kuskure Allah mu kusa ki ya gama sama سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم rahmatullahi الله وبركاته